ai dole na yi farin ciki saboda wannan rana ta farin ciki ne ganin yadda masoya na suka kewaye ta ko'ina ina alfahari da wannan rana wannan rana ta mu ce na farko dai wasu sun zo don alinu wasu sun zo don ni wasu sun zo don aisha humaira wasu don sanin danja suka zo to ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa allah saboda duk inda na duya gabas yamma kudu arewa masoya kawai nake gani to na gode wa allah <laughs> to wannan tiketin da daga suna rabawa na menene wannan tiketin da suke rabawa promo ne muka bayar eh. alinu ya ba da ishirin nima na bayar da ishirin aisha umar ta ba da ishirin sani ma ya ba da ishirin kaga tickets duk wannan kyautar kuka wannan promo ne muka bayar ashe ba kowace lumbu-lumbu ba ce mumina tun da kisan kan kai ce tun me zaki zargi na kwace miki sarai tun da ba ni da abin nuna ke kika san hanyoyin da kike bi ki dai kawai kice kin gaza Allah ne ce ki bani guri sha sha sha gobe insha Allah a tamfa muka shirya zamu bayar da kamfanin El Samad duk wanda ya halarci zuwa nan wajen da wuri yana da atamfa duk wanda ya halarci zuwa nan a cikin mutum goma wanda ya fara zuwa yana da atamfa da zamu ba shi insha Allah gobe insha Allah duk wanda ya fara zuwa daga cikin mutum goma yana da kyautar atamfa da kamfanin El Samad nagode